Yaushe zan mutu? Bayan. Ku dakata. Bayan ta mutu. Alfarma ɗaya nake nema a gurin. Eh. Dan Allah ku taimaka. To. Ku ban ɗora ta a gidanta. saurara. Wannan ainihin hankali ne da cin mutunci. ta budurwa ce. Waye ɗaura mata auren? Bawan Allah waye ma kai tukun. Ni ne mijinta. Dan Allah ka tashi ka fita daga yin wannan wani irin hauka ne. Ba dai akan tsohuwa bane gashi nan ta mutu ka huta. sai ka je ka sai gumba ka yi sadaka muna buƙatar gawarta a kowane irin yanayi a yi da ita wai yana so a samu da sabobin hotunanta na rantse da Allah idan baka tafi ba sai na na muku sallama to me kika zo yi ni zaka yanka kabarin zaka raka ni Kabarin kuma to baraka bi daddiyar wasiƙa daga bakin garuru irin ka ta haife shi kin ga ta tafi gida da certificate weekend a ƙarshe dai ita Aisha ta rasu what yes sir ina gawarta ba mu yi tunanin because get out of my office ka tabbatar ba za a damu nan ba sai an kama ga wata wallahi ba zai yi ƙarya ne wallahi Allah kaga in ka ce za ka yi gadanci abokanai na zan raba goran gayyata mu loda muku jakuna ku koma ba kaya wai duk mai ta aikata ma yarinyar nan da ake tunanin za a tono ga wata me kake so a kama ka abinci ko nama ko kuma shayin a da kake zuwa kake sha a sallari a abokin ka na jin ka daina damuwa sai ka san abin da ya shuɗe muddin sanin abin ba zai haifar da alkhairi ba a lokacin da nake raye ya kamata in amsa duk wata tambaya da za a so in amsa ta bayan na mutu wallahi sai ki rasa ranki yanzu dan Allah ka yi hakuri dan Allah ka yi hakuri a'a ba inda zai jama'a kin ga biyo Allah kin ga mutumin nan zai ci mutunci na kin ga zo ki zauna babu wanda zai taimaka miki liman da kika sa akwai guba a ciki na lillahi bayan ta mutu a zinariya hausa ce duk ranar juma'a karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da cari shi kenan ƙarya ne miki ɗazu yanzu kika sa kanki gubar me kake so da ni yau yanzu zan yi magana na je wurin na duba na tadda ma sun daura gini wa ya fara siyan wurin tsakanin su da wurin da ake rayu gaskiya a yanda na fuskanta wanda suka fara siyan wurin wanda suka kawo Wurin da za a yi samu document filin baki daya daga farkon wanda ya fara siya ok um, su shigo muka samu document din filin tun daga farkon wanda ya fara siya zuwa wanda ya sayar zuwa wanda ya sayar za mu gane to insha Allah ka hada sai ka dawo sani to insha Allah bismillah الحمد لله. kamar dai ba za ka manta fuskar ba ko na gane ka sosai da sosai um, sunana jami. tijani ganin um, gaskiya na ji daɗin kasancewa ta ofis ɗinka kuma abin da yake zuciya ta shine na zo in bayyana maka um, a gaskiya na son in yi alheri a gare ka daga kan mota gida Um, duk wani abu da ka sani dai um, wato ainihin kana da bukata ko kuma kana ganin zan iya tallafawa ko taimakawa a kansa um, wato ainihin ina son yi maka shi kai na son ka rubuta abin da kake so abin da kake so ka rubuta yanzu a take anan gudun zan sa hannu ka gane yadda kake so kawai ina son ka taimake ni akan kes ina dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ta malaji na gode sosai da wannan karamcin da kai sai dai gaskiya bana bukatan komai a gurinku domin waɗanda nake wakilta sun da min komai kuma sun yi min komai wato su ne gwamnati na na ƙasata da kuma afirka ta yamma baki ɗayanta kuma dukkanin abin da za ka gana tun daga farkon da na karɓi wannan ofis ɗin har zuwa yau na yi ne dan marasa ƙarfi masu rauni waɗanda ake zalunta shine kaɗai aiki na domin tabbatar da adalci amma na yi mamaki barista saboda a zamanin nan babu wanda za a bashi blind check a ce ya cika amount ɗin da yake so ya ce baya so ko me yasa kai kace baka so hajiya kuɗi ba za su taɓa sayan imani na ba kuɗi ba za su sayi gaskiya ta ba kuɗi ba za su sayi mutunci na ba idan kuwa ɗaya daga cikin waɗannan zai iya sayan mutunci na to ilimi na da wayona ya tashi a banza kenan don haka ni a guri na wannan maganar ma da kuka zo muka yi zunubi ne don haka ku ɗauki cek ɗinku da dukkan abin da kuka yi offering ku tafi da kayanku sannan ku tsaftace kalamanku domin da lauya kuke magana haka ni dai wannan ce magana ta kawo to ku yi hakuri ku tafi ku ban gaya maka ba na ce ba zai yi ba sanni mai imani mai mutunci mai gaskiya ba zai yi ba dole tashi mu tafi za ka neme ni babu wanda baya son kuɗi duk duniya babu wanda baya son alhaji mu tafi wannan yanzu a tunaninki me ya dalilin da zai sa mijinki ya kashe ladidi har ke ma ya yunkurin kashe ki mijina azalimi ne ya daɗe da tsanata ne da yata baya son mu kuma shi alhaji da kike gani angulu ne da kan zawo ya daɗe yana yaudaran jama'a da sunan shi mai gaskiya ne wato idan na fahimce ki daidai yana da wasu mugayen ɗabi'u da basu fito fili ba ba kowa ya san da su ba kare ko kinga da tarin ki daɗi ni baki da buƙatar sake jin wata magana daga bakina ku kai ni ta kawai a yanke mu hukunci shikenan Hanka shi dade kai mutum ne da yake da goyon bayan al'umma sannan bayanan mutane yana nuna cewa wannan abin ƙazafi aka yi maka don kana da kyakkyawar shaida a gurin jama'ar gari Amma ga shi kai kaki ba mu haɗin kai yadda ya kamata. To yanzu kika yi magana kwakwara. Babu shakka shaida ga ɗan adam tana da matuƙar muhimmanci ko bayan ransa. Saboda haka idan kuwa waccan shaidar da kike cewa kuna da ita na goyon baya jama'a to ku ƙara yin bincike mana don tabbatar da gaskiya ba ki zo ki tsaye eh, nan gudu ki ta magana nan ba ya gaji to amma me ya kawo haka alhaji bayan kana da aure wato ainihin dai abin da ke faruwa shine a babu shakka alhaji yar aikin mace to amma ita mata ta hajiya ba ta ga maciji da ladidi ta saka ta a tsama ta tsangwame ta Bata-bata, abinci da wasu abubuwa makamantan irin wannan abin na kyama sai ta shiga cikin wani mawuyacin hali to ni sai na rika tausaya wa ita ladidi ita aikin saboda tunanin ta samu sauƙin abin to na kuma kasan wato haka abin haka ke faruwa da mata muddin ka nuna musu tausayi ko kulawa to ƙarshe yakan ƙare ne ya zama soyayya to kusan zan iya ce maka wannan ita ce ta faru tsakani na da ladidi to amma ya aka kasance kanka a cikin wannan al'amarin haka to na samu kaina cikin wannan dambarwa ne sakamakon wata rana na dawo da asubahi na dawo masallaci ina zaune ina karatun alkur'ani mai girma sai na riƙa jin ƙara da ta ita titi daga ɗakinta sai na tashi na nufi wajen ga me ke faruwa na ji na kofa a rufe na tura kofa na shiga in ji sai na ji hayaniyar mutane a waje bude aka turo ƙofa aka buɗe sai na ga hajiya ce da 'yan sanda a waje faruwa ne mun zo bincike ne ka koma daga cikin mu ga me yake faruwa a ciki haje ka faruwa daga ciki ne <laughs> miki faruwa ne inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi Aratihim! Wannan wanda ke faɗa? Aratihim! Hajiya! tun daga nan na gane cewa wannan tsara shirya mai shi akai ba wani abu okay that's all for now alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya saukar da cuta kuma ya haɗa mata da magani wanda ya ɗaukaka cibiyar kashful ali cikin amincewar ubangiji mun buɗe reshe a ƙasar saudiya cikin garin makka mutanen da ke ƙatar dubai duk za su iya samun magungunan mu sannan mun buɗe reshe a ƙasar libya cikin misurata muna godewa Allah maɗaukakin sarki sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su at na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbu Shabi da Ar-Rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Cibiyar kashi fulalil ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna ba da magani akan matsalar cutar kanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. matsalar rashin haihuwa infertility matsalar sanyi stds da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani matsalolin jinnu iska sihiri ko sammu ciwon hanta hepatitis ko ciwon koda kidney duk muna ba da magani ƙarƙashin cibiyar kashful muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah a jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau a Neja muna cikin Mina a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu muna da reshe a garin Abuja jihar Lagos Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun mu sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun mu sannan muna da reshe a cikin garin maiduguri a ƙasar Nijar muna cikin maraɗi da kuma yamai za ku iya ɗaukar nomba mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta whatsapp a duk inda kuke a faɗin duniya Assalamu alaikum muna farawa da sunan Allah wanda ya halata kasuwanci ya kuma yi hani da riba mun kuma shaida mabudin nasara hakuri mabudin arziki tsoron Allah mabudin zaman lafiya adalci da gaskiya ya Allah ka ƙara riko da hannayenmu cikin sutura da albarka managarciya hakika mu a rukunin kantunan El Samad da ke shaƙe da nau'in galla galla kuma yan yayin kayayyakin sakawa da sauran kayayyakin kwalliya na mata masu daraja da matukar kyau gaban sha'awa da kuma nuna ƙasaita a duniyar ado da kwalliya eh shak shakka babu a yar sama komai na mata ne mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu mata a dangare idan babu ku babu gida idan kuka yi yawa gida yayi daɗi ohoho mu ne el samad eh el samad domin saye ko sari ku zo ku yi mabudin idanu da mu El Samad a rukunin kantinanmu na El Samad da suke a ƙwaryar kanan daba Nigeria a kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka El Samad Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su, bai wuce tsawon ya sa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar mu domin ta kan jawo matsala na kankancewan gaba tattarewar fata tare da sauri na inzali istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama kai istimina'i tana jawo matsala na rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta ciwon HIV wato sida. Mutane da dama suna tunanin babu maganinta. To ku sani mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati biyu garanti. ina masu fama da matsala ta hb wato hepatitis ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin selo yana kashe masa jiki yana sa su zawo da mara ma gaba ki daya ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu gaba ki daya ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba kai sanyi sunansa ɗaya amma illolinsa na da yawa domin akwai syphilis akwai gloria akwai kuma genital herpes akwai fungal infection akwai sexual infection akwai kuma bacterial infection waɗannan kaɗan ne daga cikin nau'in cututtuka na infection kuma su akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta iska, sihiri ko kuma samu. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Za ku samu Shifaun Islamic Medicine Center a Every Coast cikin kwadebuwa a cikin garin Abidjan. A Libya kuwa muna da shi a Misrata da kuma Tripoli. a chad muna nan a jamaina a cameroon muna nan a duwala a jamhuriyar niger kuwa muna nan a cikin duso da kuma maradi za ku samu shifawun islamic medicine center a borno state cikin garin maiduguri a nan gaba da gadon lagos state da kuma gambarun gala a jihar kano kuma muna nan a maidile sannan a adamawa muna nan a mubi a nan gaba da zenith bank kusa da aa boka a saman beni el hussein a shagon mai namba b2 a cikin garin Taraba Jalingo muna nan a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman biyu. Barista ya Yahaya, kotu tana sauraron ka. Na gode mai girma mai shari'a. ya mai girma mai shari'a masu iya magana suka ce ƙarshen tuka-tuka tek ya mai girma mai shari'a ina roƙon alfarmar wannan kotu da ta bani dama in yi wa malama husaina 'yan tambayoyi tare da malam ilyas kotu ta baka dama malama husaina ko kin san wannan bawan Allah man taɓa ganin shi ba malam ilyas me za ka gaya wa kotu dangane da yadda aka yi kuka haɗu da waccan baiwar allah sunana ilyasa ne sana'ata shine tukin keke nafe kuma ni ne wanda muka ɗauko gawar marigayiya mubina muka kai ta asibiti wato a takaice dai gawar mu bina muka kai asibiti ba wai da rai muka kai ta ba <laughs> ya mai girma mai shari'a zance ya kare ya tabbata cewa mubina dai an kai ta asibiti a matsayin gawa ba mai rai ba barista ya haya kafin ka ci gaba ko malama usaina ta yarda da abin da shaida ya faɗa ban gamsu ba ya mai girma mai shara ban gamsu ba malama husaina ke da kanki kika ce baki san wanda ya ɗauko ki ba wace hujja za ki tabbatar da kotu cewa ba shi ba ne ya mai girma mai shari'a malama husaina ba ta da abin da za ta gaya wa kotu a halin yanzu duk abin da zai fito daga bakinta so ci burutsu ne kawai ba ta da gaskiya mai shirya objection my lord barista ya yana yana nema ya wuce gona da iri yana shiga gonan da ba nashi ba saboda baya nan lokacin da malama hasana ta tara keke na fifta don haka ina neman kotu ta bani dama in yi wa iliya tambayoyi kotu ta baka dama iliya mai keke A na kuka haɗu da malama Husaina? A kan hanya muka haɗu. A kan hanya? Daga kai sai ita ne a kan hanyar koko da wasu mutane? A'a, daga ni sai ita. To ina so ka faɗa wa kotu. Yaya aka yi kuka saka gawar Mubina a cikin keke na Objection, my lord. mai girma mai shari'a yaya abokin aiki na barista habib yake kokarin rikirkita tafiyar malam Ilyasu ya kasa ba da shaidar da ya dace ya mai girman shari'a. Korafi bai karɓi ba. Barista Habib ci gaba. Ya mai girma mai shari'a, da wannan hujjojin nake so in tabbatarwa da kotu cewa Iliya mai keke ƙarya yake yi. Domin malama Husaina ba ta da ƙarfin da za ta iya ɗauko gawar mu bina ita kaɗai daga cikin gida ta fito da ita bakin titi kuma a ce babu wanda ya kai ta ga ta kuma tsohuwa sannan kuma haka zalika da ita da iliya mai keke ba za su iya daukan gawa su saka a cikin nafef da wannan hujjoji nake so kotu ta tuhumi iliya mai keke akan shaidar zir ya zo ya aikata a wannan kotu a ya mashi amma kamar ba ku ba Allah malaka ya ba da sai ya dokan maka mutane ba dan Allah don Allah ka wallahi yanzu ba kaga idan ba za ku sasanta ba mu je ciki kawai rubuta statement ban hankuri ba sai a tura kotu bana a mu je ciki kawai me yake faruwa sai ka ban kudi na fa wallahi ranke dai wai mota shi na buga da kirafi ban sani ba to yace dole he na biya shi kuma kudin gyara nashi dubu ashirin ni kuma yanzu na fito ko naira ban yi ba wallahi wai mutumina me yasa tana take take saurin sauka ne wai wallahi ina tunanin kaman ɗinka ne bai da kyau ko to da Allah amma to kaka cika iskar da yawa sa eh yanzu yanzu na fa matan na soke su asibiti yanzu yanzu fa yanzu yanzu na abu ba su da kuɗi suna ana ji ana kallo aka bar matan nan ta mutu har yanzu ina kallon matan nan a ido na ido na yanda ina kallon ta yanda take kururuwa a cikin keke kallon idan ta ina kallon haka suka bata ma'aikatan asibitin nan yarinya nan ta mutu wannan irin rashin imani ne wannan ai rashin imani ne ai ha ba da Allah na da Allah na da Allah da ƴan ce ko da eh, wata yanda karfi na karfi na talauci auka ne ai talauci ba auka bane ai eh? iri-iri sun bar yarinyar nan ta mutu kaga barka da labai mai zama ne so ka tsaya kana ta hira ka zo ka mun geji da Allah ok an gama sa wannan tayan wallahi sai ka biya ni kuɗi na kamar rashin mutunci a waje mu zo nan wajen kuma ka zo kana bana hankuri wallahi sai ka bin kuɗi na ya za mu daidaita sai fa ka bin kuɗi na bara mu daidaita fa sai ka bin kuɗi na kuɗi na zaka ban ban sani ba fa wallahi tsayi ne wallahi baka sani ba wallahi tsayi kake cin mutunci a waje kuma ka ce mu baka sani ba kai hakuri kai hakuri dan Allah ba zan hankura ba sai ka bin kuɗi na Um, ku kama wannan ku shigan min da shi ciki kai ka jira ni zan zo in baka kuɗin ka a shigan min da shi ciki shiga ciki da shi wai menene eh Spanish office. Okay. tura min da lambar shi ina so mu zauna da shi to alhamdulillah tura min da lambar shi yanzu zan kira shi ina gode gaskiya wannan kes ba za mu iya ba tunda mu ba mu da karfi mutanen nan masu karfi ne ba za mu iya ja da su ba ba ki ga gani ta gaje kotu makin ga sun dan canza magana saboda sun fi karfin mu baya da zame da su to baka ga bayan da rashe ya nemi ya juye da mujiya kiri-kiri wai a ce ni na kashe yarinya ni ya za a yi in kashe yarinya nan da hannuna hmm? saboda Allah da annabi shi yasa ni na ga wannan abu ya fi karfin mu domin ba za mu iya zuwa ba mu je mu ja da su sai dai mu wahala ko malam mama ina mai baku haƙuri karancin hujjojin da muke da su ne ya ja wannan lamarin ya kai ga haka amma dan adaidaitan da ya dauke ku yanzu haka yana hannuna to gobe zan gabatar da shi a kotu zaman da za a yi dan Allah dan annabi ku bani haɗin kai ku zo da misalin karfe tara kar ku canza maganan ku kar ku canza komai kawai ku zo da gaskiyar ku alhamdulillah Allah ai da naga yanayin rashin karfin mu gani nake ba za mu iya ja ba rashin karfi gwamnati ai ta wuce ai ce rashin karfi gwamnati ce ta tsaya muku haka ne ba wani ba to mun gode ina son tabbatar da cewa kai ne wanda muke nema ƙwarai ku yalla bai bayan ta manta fuska wa'innan matan ba da ita mara lafiyan da ita kanta tsohuwar da dauko ta tabbas ne ya ɗauke su na kai su asibiti ah, na san ka san yadda ka'idar kotu take da kuma yadda shaida yake kuma baka sani ba na son sanar da kai cewa abu ne mai haɗari idan mutum ya kasance ya yi shaidan zir um, wannan matan da ka ɗauka a keke na fef ɗinka kana gani kamar za su shekara nawa don mu a yadda muka samu labari kamar ita wanda ta ɗauko ta shekara ashirin ita wanda aka ɗauko ɗin ba fi shekara goma sha wani abu ba. a yan labai ita kanta tsohuwar akalla ta shekara saba'in ita kuma yarinya za ta kai shekara ashirin da biyar da wani abu saboda har yanzu ba zan taɓa manta fuskar yarinya na lokacin tana naƙuda ba Allah Allah nake irin tafiyar da ne kafin kai ta asibiti ma na ƙosa an ja su zanka a samu ita. yaushe zan mutu ku dakata bayan ta mutu alfarma dai nake nema a gurin eh dan Allah ku taimaka to ku ban dora ta ajinta. gidanta ah! saurara wannan arenin hankali ne da cin mutunci ya ta budurwa ce waye daura mata auren bawan Allah waye ma kai tukun ni ne mijinta dan Allah ka tashi ka fita da gina wannan wani irin hauka ne ba dai akan tsohuwa bane gashi nan ta mutu ka huta sai ka je ka sai gumba ka yi sadaka muna buƙatar gawarta a kowane irin yanayi ai me da ita wai yana so a samu da sababbin hotunanta na rantse da Allah idan baka tafi ba sai na na muku sallama to me kika zo yi ni zaka yanka kabarin zaka raka ni kabari kuma to baraka ji daddiyar wasiƙa daga bakin kan garuru irin ka ta haife shi kin ga ta tafi gida da certificate weekend a ƙarshe dai ita Aisha ta rasu what yes sir na ga ba mu yi tunanin get out of my office ka tabbatar ba za a damu nan ba sai an kamun ga wata wallahi ba zai yi ƙarya ne wallahi Allah kaga in ka ce ya kai gadanci abokanai na zan raba goran gayyata mu loda muku jakuna ku koma ba kaya wai duk mai ta aikata ma yarinyan nan ana da ake tunanin za a tono ga wata me kake so a kawo maka abinci ko nama ko kuma shayin ataye da kake zuwa kake sha a sallari an su abokin ka na jin ka daina damuwa sai ka san abin da ya shuɗe muddin sanin abin ba zai haifar da alkhairi ba a lokacin da nake raye ya kamata in amsa duk wata tambaya da za a so in amsa ta bayan na mutu wallahi sai ki rasa ranki yanzu dan Allah ka yi hakuri dan Allah ka yi hakuri a'a ba inda zai jama'a kin ga biyo Allah kin ga mutumin nan zai ci mutunci na kin ga zo ki zauna babu wanda zai taimaka miki Liman da kika sa akwai guba a ciki. Na lillahi. Bayan ta mutu. A zinariya Hausa ce duk ranar Juma'a karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chari. Shi kenan. Ƙarya ne miki ɗazu, yanzu kika sa kanki gubar. 那个。 me kake so da ni yanzu zan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa sunana Isa Abubakar AA Fulani shugaba cibiyar Daro Shafa. Ni bada maganin gargajiya, maganin da muke sarrafa shi itatuwa da kuma ganyayyaki. Kowane irin nau'in jinya insha Allah in ka tuntube mu zaka samu nasara da don ubangiji kuma zaka ce alhamdulillah. Yawa kaman bangaren matsalan sanyi da kuma infection na mara na mata da na maza da kuma ciwon diabetes hawan jini ulcer da ma ciwon ido kowanne muna iya bada shi da yardan Allah kuma ana samun waraka magani sai dai ya zama sanadi amma magani baya taba dauke wa mutum matsala sai dai Allah subhanahu wataala amma Allah yake cewa ku je ku nemi magani a gurin waɗanda suka sani ido ko da baka gani kullum muna faɗa akwai wanda zai ce yayi yayi ya gaji ba a gajiya da neman taimako bangaren ido gadon gidanmu ne duk mutumin da ya san abubakar ganiwar yan guru ba ɓoye ba ne a faɗin najeriya da ma matsalan jinnu da kuma rashin haihuwa da kuma jinnin da yake hana aure ko kuma rashin haihuwa duka muna ba da magungunan su da yardan Allah kuma ana samun dacewa. A wannan cibiyar sannan tana ba da magunguna ba sai ta faɗi cututtukan ba akwai abun da ba za mu iya faɗansa ba saboda yanayin lokaci amma na karkace za ka zauna da cuta ka ce wai ba za ka nemi magani ba Allah ne ya ɗora ma kowa ya san komai yake faruwa a duniya nan Allah ne yake kawo shi kuma Allah ne shine musabbabi ina cikin garin Cameroon nan Gaundare ina kuma cikin garin Cameroon Marwa ina kuma cikin garin Cameroon nan Garwa ni da kaina za a sami a cikin garin Garwa nan Luman Bororo a gidan Garwa ta Allah mun yi to in gari wanta wayan haluman Bororo gidan ba Garwa bai da Allah duk wanda yake so ya same ni kai tsaye wannan lambobin da kuke gani dukkan lambobin nan da na Najeriya da na Cameroon duka in kuka yi magana ta wasu za ku same ni. Amma in ka kira na Najeriya ba ni za ka samu ba, amma na kamar in ka kira ni za ka samu. Amma a sauƙaƙe in kana so ka same ni, ka bayani kawai ta wasu kana magana ni kuma zan baka ansa. Kowane lokaci ka yi magana muddin muna da lokaci za mu baka ansa insha Allah. Sannan muna tura mu a ko'ina a duk faɗin ƙasa a duk inda kuke. Ah, bai Allah lafiya? Me faru? na yi missing flight agency na baya daukan waya karshe ma ya zo ya kashe wayan shi yana bin yan kayi na yi ina za mu je kaga wai dan Allah ina za mu je wannan shine maganin matsalar ki ta'awun traveling and tours nigeria limited assalamu alaikum salam barka da zuwa ta'awun traveling and towers nigeria limited ta'awun traveling and towers suna muku barka da zuwa barka ne ta'awun traveling and tour su kadai ne za ku iya bukin din umara ko aikin haji sannan muna ba da reservation visa sannan muna bukin din hotel lallai kam ta'awun traveling and tour nigeria limited shine zabi na domin gujewa fadawa nan yan damfara wato yan bani na iya ta'awun traveling and tour nigeria limited shine zaɓin ta'awun traveling and tour nigeria limited za ku same mu a gidan buhari shago mai namba sha uku, wanda yake a kan titin zurot kanan dabo ta'awun traveling and tour nigeria limited domin tafiye-tafiyen ku kasashen duniya fazer.